na sha takwas yau kuma muna tara ga watan jima'a da asir hijirar mahu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara talatin da biyar wanda ya daidai da dubu biyu da sha hudu miladiyar haihuwa na nisa ɗan maryam daidai darasin da shi shehu khalil yake cewa wa wajaba istibra'u bi istibra'in khabatain wato al'istimra'u wato tsalki wanda ya shafi wato gudda na jasa ta kashi ko bau bayan an biya bukata yana wajaba shi isra'il na jirgin su da kakkaɗi a kafa sai da mummunan ka duk da gari domin an ce istibra'u shi ne neman yin tsaki kamar istiska neman shayar da ruwa to yana wajaba istibra'i wato da kakkaɗe aka ba sai da na guda biyu bauli da bayan gari ma'a falkin ma'a صلت ذكر ونكر خفا مع صلت ذكر تعرض كسكري والذكر نساق الذكر ونكر لك كما خفا مقصودين لصلت ذكر سوء أنقوى تسوية خفا domin abin da sa'ar kace ma wasu kada mutum ya mace zakarin domin zakari kullu ya an kamace shi da kai, ko an ka bugai da kai wurin na kanku to yana yana saurar da yana rage sauran bau canza makana lokacin da mutum ya gama abin da ya kai miƙe tsaye to makana za ta yi sauri wato mai tsara in sai sauki da ya tashi dole na zai sai zai abin da nashi bai yi ba sarki ne bai ba don haka an ka kashe kafa ko yau an kamace shi da ƙarfi a ɗan nadawa yana ba da wani ƙarshe don haka ya kamata ya amfani da wannan kalma yake mahauki wani riba an so jam'u ma'in wa hajari tara ruwa da dutse wato a sa dutse a amfani sannan a kawo mista an ka ce a tara ruwa da dutse akwai wani mallan cikin malaman malikiya ibn hadidi

bangon kan kwaye ko gurguje ko gurguje hmm. hmm. to yan an ka tara ruwa an ka tara dutse sun ma mahu sannan ruwa dai in babu dutse da wani tuwayen wanda ruwa wata ayyana ruwa sun zan tilas simani a cikin dole na amfani da ruwa yan amfani da wata takarda ko amfani da wani dutse da ya shiga wa haidin wa ta'ayyana ruwa sun zan tilas fi haidin a cikin haida in ba ta haida ta gama dole a samu ruwa don tsarki wani fatin haka dole a samu ruwa ta bazirin to shin wannan ana yi lil madina ta ade musulma game da tiyara ya wata rasuwa an kace walau sahiya ko da Allah ya domin illar ta fi ita a karɓata wa wa wani ra'atin haka nan ruwa sun zan tilar ta ayyana ɗina karanta sai ruwa sun zan eh, eh a'a inda ya karanta ce ruwa sun zan tilar wato ga baulin mace domin baunin mace galibi yakan tsallaka inda ta yi ga kai ga mazaunarsa Zaba da haka don an yi amfani da duki ko da bai an raga aibi wa muntashirin haka nan ruwa kun ayyana filar na ga mai gwagwa amma karajin daga mahaifaifai kasiran masu yawa wato zakari ne adda kawai wai kamar kawai allura duk iya boli duk zakari sai sharbi har da sanda zakari haka nan wanda adda rashin lahiya ta irin basur duk ta hudu mai dubura ya sai tsuguna ya kashi sai shi fata-fata duk jiki ne gaba ɗaya matsuguni ne sai ɗauki kashi to shi ma ta ayyana ma akwai mutane da da wannan lalura wa mazin haka nan ruwa tun sun ayyana saboda mazi don haka a samu ruwa a wani ya ga sai to mun ƙari da ta ayyana ya ga da zakari kulli in mazi ya ce da wanda zakari ne duka kada a raga wani abu wannan shine kauli motsa da akwai gerin mutum wanda kuma ke aka ah, wanke kan zaka ya ita to da wanda zakari ne duka to nan abin tambaya bin yadda a cikin wajen kulliya wa budulani salati da bacin sallar tariha wanda ya wanke da ya ba au tarihi kulli ko ko bacin sallar wanda ya fi wanke ne duka kaulani shi an kai maganganu guda biyu waɗanda ke sun yi daidai gun shi malam ya rasa leƙa nassi wanda yake ya hanyar jayi haka wanda ya fatawa da cewa eh, wanda ya wanda ya wanda mazi ya tuba ya wanke zakari ne da wanke shi duka ba ya yi sallah ya alwala ta yi sallah ya ce babu sallah ce yana da inda ya gina wanda ke a sallah ta yi da an riga an gama to da Allah a karbo ta domin abubuwa guda uku to ba in sun riga sun mutu ba a basu baci karbo su akai akwai sallah ya akwai za a gyara akwai aure ya akwai za a gyara akwai dukiya ya akwai za a yi ta baci har za a gina don gudun kada su halaka ya a hmm. wala ya ne rihin to shi mukallafi kada shi taɓa ruwa saboda yawan rihin da ya zo da makaruhi na gari saboda ya zauna ya yi tari ya yi tari ya yi kai za a tashi kowa yana aura zai ce wallahi kamar ya ce ta aura don suka ta yawa to in yake zai zai yi alwa zai ce barwa don ya yi ja to shi kowanta wani rai ko ko nan da kurda eh? eh iska ba ta bid'a na hmm. لازم النفع ثم وجاب بيابس يا هلتا استنجائي خلقي بدا wannan ƙazantar biyabisin da abin da abu kashi daga cikin ajizawar arab a da shi ya halatta ɗahirin wanda an mai tsarki mulkin wanda an mai tsallaka kewa ka gane shi ko gairi muzin ba mai tsutsarwa muzin wani na mai abin nan a mai tsutsarwa kamar irin kada mutum sa alkaja irin ta dawa ko mutum samu da bakin karni ko samu ice mai haya in ya gama zai zo ya zaura kuma shi jinya to kada ya tashi wala muhutara ne kada ya sa abin da aka alfarma saboda zama ne masahumi wato abinci ne ko makasumi abin da an karu kada kada ya A duk abin da aka alfarma to an hana a shi saboda daukaka ce kada ya sa lamu butal ne kada ya sa mai damshi wanda yake mai damshi damshi to kai kare don mai damshi zai dauki ne daga in kare ya shar'i to ya an kai tsarki shi bai dauki ne daga to ka asa mun sani wani jisim ka asa mai dalila kuma domin an kama karo ta yi jiwa shi in sa na jisim to zai kara da jasa kawai ka asa shi wa amlaka ka asa mai sam'i shi kuma bai rike na jasa jiki yanzu kamar yan kace dawa wanda ba tsage ba ko mutum ya sa shi yana son shi karsar abin da yana dauka to ka a tare domin bai bai bai dauka kuma. wa muhaddadin kada a sa mai kaifi kamar yuka ko kuma irin waɗi ka mutu da an ka samu guntaye ne a ce a ciki shi ka aiki a tangaram wa tara ne kada a sa kuma abin da aka alhurma kama abin da ya zama kamar abin nan don zama ne ma'aumi min ma'aumin na abinci wa makasubin da abin da aka rubuta makasubi ko da ko makasubin da abin don harufan adda alfama ko ko ko alamun ba an ce da su daga sama hmm. wannan hadin kada a yi da zinari ko ni ɗaukaka mutum kada ki yi alki da zinari mafi zatin da azurwa ga wata babba wani darin kada mutum shi da bango zina kashi da tashi yan ana ya sutura da ita kashi da ta wani domin wannan da ya yi da tashi bai san mina na an kai ba haƙƙin ne. haka ne in ya zan nawa ƙasina ko mallakar wani to kada shi tsarki da su akwai irin mutane da zuwa fi na najasa sai su taso sai su duka su karci abin nan da jikin bango to ya an kai ruwan sama bangon na yadda wani canya kasa to kada ya wa azumin kada a yi da kashi ba a yi da kashi domin abincin aljannuna da dabbobi warautin kada kada ai da tarosu tarosun dabbobi shi ma wato da su da da kashi duka waɗanda abinci na na aljanna to ba in an kad ajaza duk abubuwan da an ce ka ai da su yan an kai da su kuma tsalkace kuma yayi eh, a ila ya ka an yi laifi kaliyadi kamar yadda an ga amfani da hannu yasa hannu yasa jima'i wa rura talata da inda gaje uku an kai da biyu sun gaba kafa an ce an kai da biyu a ƙara da za an na sai fata ko fasulun fasali ya zo shi muna bayani shi ma nukila da wudu'u bi hadasin alwalla ta kwance saboda dalilin ta hadasi ni ake ce ma hadasi wa huwa al-kharijul muhad shine abin da abin da an mai hita wanda an ka saba da shi hati a cikin ingancin lafiya A nan, wato in Allah ya sa wani ya ribi ta zakari ko ba ta yi ribi ta farji ko ba ta ba ko kuma wani abu wanda kan cewa da dubura ya ku ga zakari ta hukkan matsala tashi laya bai kwanci alwala haka nan ruwa ruwa na boli sun kuzu ga dubura don haka ashe nan kharijul mu'ta da fiske su suka kwanci alwala na la hasan amma ban ce ma tsakuwa ba wadudu da tsutsa tsakuwa da kai zuwa da zakarin mutum saboda sanyi wadudu da tsutsa da kai zuwa ga duburan mutum to an ka ce malam an san in tsakuwa ta yi duba ta kwanta a lura ba in tsutsa ta yi duba dubura ta yi kwanta a lura ba amma in sun fito su mutu babu wani damshi tare da su malam ya rake kallon ya ce walau bi batati wannan damshin sun fito da shi wai bai zan madadin cewa wani abu mai sanyi ya zo ba a lura ta farki inda suna wanda salafi alwala tana kwanciwa da salasal bauli ko salasal mafi ko salasal mani ko wadihi ko salasal gahi tana kwanciwa faraka wanda ka rabuwa da wanda shi salasa ya suma a kasara zaman mafi yawan misali ake daga kullowa rana zuwa ga rana ta kai ga ja ta fadi to duk bai samu kai ne cikin rarrabo wannan yan yan mai yana fashin Allah amma in ya rubince shi a tasarar zaman shi ne kuta Allah shi na ya fi yi gwada mana ina yana rubuwa shi ina misali ka salasal mazai kamar mai salasal mazai kadara wanda zai yana da iko a larabci bisa lokaci mazi ne shi kai da ya mutane sun duka bagare sun wuce sai ya mazi zana to kuma yana da ikon ɗauke shi ibtida'a yanzu yanzu yana so yana ɗaukewa kamar yana da ikon shi sadaka ko yana da ikon shi masu aure ko kuma in bai da iko waɗanda ba yana iya azumi azumi bai wahalsai to duk wani kadar a larabci na to in ya kiya alwala tana kwanciya amma in ya kasa waɗanda to bai kwanciya alwala hmm. wani diba an soya a alwala illa zama ba an ce fara a kasar zama da ba yanzu na zama a kasar zama to duk ɗan za a yi sallah an so shi a abu na wanda bai ima yana tare da shi kuma ba a ne na ba to an so alwala in za a kare ah, illa ma la in shakka da dafa amma banda inda ya zan alwala na wahalarwa gare shi amma mutum na mai yawan jin sanyi abin ga wani ko abin ga ya aure shi lokacin damana da lokacin hunturu da lokacin bazara to kaga cikin waɗannan lokuta akwai lokacin da bai iya alwala lokacin wudu alwala ba ta da waya tana da to shine la in shakka wa fi itibari da mulazamati shin wai a cikin lura da lizinta da an kai magana cewa yana da wama garai wajen yawa nai ko a tiya daidaita ko a tiya kaɗan fi wata salata a cikin lokacin sallah daga lokacin da rana ta yi zawali zuwa ga kulluwarta aunu dulakan ko ko a duhuni gaba ɗai shi na ake magana tara da duhu malamai sun kai sun kawo in ka ce haka ne eh haka in ka ce a'a daga dai zawali rana zuwa kulluwarta wannan shi malamai sun kawo tara don haka ashe kenan dai in yadda zunci mutum a kasar zaman kamar da muka ce wannan bai kwanci da yaro amma in ya zai yana rabuwa yana rubuwa da shi a kakarar zamani to yana kwanci da shi na hanyar da lura da shi kan jiya sun da sallar shi a ba na'am tarabbudi kun gwargo an wade shi adami na li'adami nasil na malaman da suna gabatin musu ban nasi ba ga wanka matsala don haka shi na shi ma ce to tun da haka nan na an yi taratu wasu malamai na ganin in dai abin da abin kula da mulazama fi waqtis salati ko ko abin da akula da mulazama mutlaqan eh wani ba sai duk lokaci ba to shi an ka taratu an gane ka to kuma ya zama yana hitowa shi wannan abin yana hito mishi ga rihi daga gaba ko boli daga baya min makara da yi da mai sai yare guda mai ko boli wajen dubura ko rihi wajen zakari Ausu su kubatin ya koma ga wannan ko kuma hitowa daga kafa ta haka ma'idatin karkashin uwan hanzanya in sadda in waɗancan kafafen guda biyu da mai shigar da abinci da mai hifai sun tushe sai wasu kafafen biyu guda sun gabu da mai shigar da abinci da mai hifai to in ya zama waɗancan sun tushe wasu sun bugu to duk abin da ya ce waɗancan kafafen guda biyu ya ɓace ya ɓata rana amma idan ya zan waɗancan ba tushe ba wasu sun gabu to waɗannan sun babu duk abin da zai ba da da aka wani da an daɗi wa cin duk da duk da ma ne amma da ta wanke wa illa an amma in bai zan kawata karkashin ko har zanya ba wacin ta tushe ba ba shi bane to an yi magana a'a yanzu abinci na yake ci zai ko shiga cikin tumbi ne in ya shiga cikin ciki bai shiga kuma ta hanji ba sai ya biyo ta wata kwashi shin alwala na ɓacin ci ko ba ta ɓaci to shi an kwa ranar ya zuwa abinci wani yi alwala kun cewa saboda dalilin abin da ke kwantar da alwala wato ma'ana shi ba hadasin ba ne amma shi ad dalili ga waro hadasi to saboda ga waro hadasi na kwata alwala ni a shi ko da waro a kane shi ne gushe hankali an kace kushe wa hankali an ana warke mallan yunkura da shi yunkura da shi ya ce wa in bi nauni ko da kwana na sakula wanda ya nawaya an ka ce to da in ya nauyaya amma in ɗan gajere na babu komai tsoron kwasuwa ko da ya ta kai amma la kafa banda kwana wanda an mai sauki a rana ba ta kwanciwa da shi don gari hankali ba kwana mai sauki wanda ya hankali an kace wani kaka sai ce ga muna nan zuwa amma tsakanin zuwa ba ba bai bai mai ba wani diba in dala amma an so a sake alwala in dala in an daɗe yana ta mata yana ta mata shalonai yadda ne wurin sai an ta su a ke sake alwala da kuma tsari wani ko walam fi yaltazu sahibu bihi adatan da shafa wanda wanda an wanda ya shawar ma'ana bai ji daɗi ba an ce a yi wani ɓata shi ko kuma ya sha hakura da wani cindo da agare amma ma'abucin zuwa wani sha al'ada yana jin daɗi adata ne ka jin daɗi alwala ta kwanci an ka ce amma in ya shahi jiki an ka tuwalo wani da zuwa malayin yara fita da wasu kuwa kai ba a wasu arziki ko gashi ba أو فاعله هو باين أنت وأولى أنفس بالمدونة بالقديس سوء أنت لي يزن راكا راكنا سكرة أجد في باتر كون مثل كلمة شاتا شاتا ولا شاتا إيه؟ هذه لا غزينة Thank you. mun yi ko wa bil idlaki ki alulaka kan ci bisa da ulaka idan ha'il ko huwa ha'il in kasa da lazzata in ya nujin da ko yana da kabi ko bai da kabi inda ne ke da kaza ba aw wajadaha ko bai yi amma kan da lan tafaya badal mahmud babu bihi babu jinda Allah ku barki illar ƙublar da dufan mai sai wasu hunta gaba ne ya tsara da jini da nasu hutar da mota wannan alaƙa mutulakan Allah ya kudon don kwana kudon tawada kudon don murna ne kuwa hawa waɗanda kurhin wurare wani tashi hankali a wasu ilfa da koko da rakana kuke wani hali lali wa da'i amma ban da rabon kwana a awar hamadu kuma tawada wala lazzatin bi nazarin Allah ba kwanci ba hmm, Allah ba kwanci ba dan jin daɗi da nazarin zuri ga mace ko da ba su rayu ba yayi ko ma mata idan misali ta yan azin kamar inda zakari ne ya don kallon mata an gane ko haka nan alwala ba ta farce da inda aka samu shasha ta mutum shasha ta wala zafin bi maharami inda ya shahararri ma ta yi jiraki ko dubirin ma ta yi jiraki shasha ta kamar uwa ta ko iya ta ko ya ta ko kauna ko kauna ko yawya ta ko yawwa wane ko ya kane ya dure su yi jiraki da yana shasha ta wala ba ta farce amma mu'alla gairu a sai su jalala Itu itu banyak tak semua? Hmm. Kalau lah siapa? Eh? Banyak eh. Walau ilat terlalu mahal. Muka muka ada. Mesti wọn kula koko Madam, how do we come and see?